This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi kakanin labarai. Ɗaruruwan sojojin Chadi suka shiga yankin arewa maso gabashin Najeriya kasar jordan ta rantse sai ta mayar da martani da zai girgiza kasa a kan kisan gilla da kungiyar isis ta yi wa sojanta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban moon ya nuna bakin ciki a kan yarjejeniyar da bangarorin sudan suka cimma one of the most prominent former leaders zik of africa was born here in niger state dim odumegu ojuku was born in niger state general ibrahim babangida is from niger state general Abdusalami is from Niger State. Gwamnatocin APC da yanzu Allah za mu zalayi duk wanda aka ba amanar jama'a da kudin bai mali idan ya ci ya san abin da ya ci kuma da inda karkare 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya za ku ji inda kamfen ya kai su jiya kamar yadda muka saba kowace ranar laraba a shirinmu na ba sahabo imam aliyu zai shigo da shirin dimokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai. ɗaruruwan sojojin chadi suka shiga yankin arewa maso gabashin najeriya a wani shirin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin domin kawar da ta'addancin boko haram shaidun gani da ido sun ce sojojin chadin sun ƙetare gada daga kamaru suka shiga garin gamboru da ke cikin najeriya wasu sojojin chadin kuma kusan su ɗari uku sun ja daga a boso garin da ke kan iyaka tsakanin najeriya da nijar Mai magana da yawun gwamnatin tarayyar Najeriya Mike Omeri ya gaya wa muryar Amurka sashen Hausa cewa Chadi tana aiki na da yarjejeniyar da kasashen yankin suka cimma na yakar 'yan ta'addan da ke yankinsu. Kasar Chadi tana cikin kasashe hudu da suka sha alwashin taimakawa da yakar kungiyar Boko Haram. Sauran kasashen su ne Kamaru, Nijar da Benin. Ƙungiyar Boko Haram ta mamaye wasu ƙananan hukumomi a jihar Borno, kana kuma ta kwace wani yankin tafkin Chadi na ƙasa da ƙasa watan jiya. Tun farko ranar Litinin da yamma, dakarun gwamnatin Najeriya suka ce sun sake kwato wasu garuruwa daga hannun 'yan Boko Haram da suka haɗa da Gamboru, Mafa, a Malam Fatori, Abadan da Marte. to sai dai kamfanin labarin kasar faransa ya ce wani jami'in sojojin chadi ya karyata ikirarin gwamnatin najeriya ya kuma kara da cewa 'yan boko haram a wannan lokacin su ne suke rike da garin gambori wanda suka kewaye shi da mayakansu kasar jordan ta rantse za ta mai da martanin da zai girgiza ƙasa kan kisan gillan da kungiyar isis ta yi wa sojan ta mayakin sama Ƙungiyar ta cafke sojan ne yayin da jirgin da yake tuki ya rikito cikin ƙasar Siriya watan Disamban bara. Wani bidiyo da aka nuna jiya talata ta yanar gizo ya nuna inda aka kulle Mu'az Alkasabes kana aka zuba masa fetur kafin aka cinna masa wuta. Bisa ga alamu sun aiwatar da wannan mummunan kisan ne ranar uku ga watan Janairu. shi dai sojan yana cikin sojojin kawancen da amurka ke jagoranta waɗanda suke kai hare-hare ta sama akan kan ƙungiyar sarkin jordan abdullah wanda lamarin ya kada shi ya yi wa jama'arsa jawabi daga nan birnin washington dc na nan amurka sarkin ya ce wannan mugun ta'addanci ne da ba shi da alaka da addinin musulunci sarkin ya ci gaba da cewa matukin jirgin yakin jarumi ne wanda ya kare addininsa ya kare ƙasarsa da ransa yanzu ya shiga jerin mashaidan ƙasar jordan shugaban amurka barack obama wanda dama zai gana da sarkin a yammacin jiya talata ya ce bidiyon wata shaida ce da ta kara tabbatar da cewa kungiyar isis muguwa ce wadda ba ta da imani Uh, babban sakataren majalisar ɗinkin nuna banki mun ya nuna ɓacin ransa a kan yarjejeniyar da bangarorin sudan ta kudu da ke fafata da juna suka cimma yarjejeniyar ce ta kamata ta zama matakin farko da za ta kai ga zaman lafiya to amma sai ga ta nan bambarkwai a wani jawabi ta hannun mai magana da yawunsa babban sakataren na majalisar ɗinkin duna ya ce abin takaici ne a ce shugaba salbakir da abokin gwagwarmayarsa chief rick machar babu ɗayansu da ya yadda ya yi sassauci domin cimma yadda za su raba madafin iko tsakaninsu kowa ya tsaya kan bakarsa a jawabin na ranar talata banki mun ya ci gaba da cewa ba za a samu wani zaman lafiya mai ɗorewa ba a ƙasar sudan ta kudu muddin shugabannin suka ci gaba da kare muradunsu maimakon ba muradun jama'ar su fifiko fiye da nasu yajejenar da shugaba kir da matar suka rarta hannu ranar lahadi da ta gabata ta ce gwamnatin sudan ta kudu da dakarun 'yan tawaye dole su cimma daidaito kan zaman lafiya nan da biyar ga watan maris to amma ba ta bayyana yadda za su cimma shirin zaman lafiya ba babu matakan da za su bi su kai ga zaman lafiya fiye da shekara ɗaya kenan da ɓangarorin biyu suka soma faɗa da juna wanda kawo yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutane dubu goma kana wajen miliyan ɗaya da rabi suka rasa muhallansu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shakwata ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya talata cewa jirgin saman da ke sarrafa kansa ya kai hari cikin Somalia akan wani babban shugaban kungiyar Al-Shabaab. alshabab. al shabaab sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron amurka riya admiral john kirby ya ce harin na ranar asabar da aka kai a kudancin birnin mogadishu fadar gwamnatin Somalia an auna shi ne kan yusuf dek a cewar amurka shine babban jami'in kungiyar da ke kula da leƙen asiri da tsaro da kuma shirya kai hare-hare a ƙasashen ƙetare john kirby ya ce ba zai iya tabbatar da sahihancin labarin harin ba amma ya ce idan har da gaske ne an ci nasara hallaka da lamarin zai kasance wani babban asara ga ƙungiyar. amurka ta daɗe tana bin shugaban ƙungiyar tare da kai masu hare-hare cikin 'yan watannin nan gabanin ƙarshen watan disamban bara ma pentagon ta tabbatar da mutuwar tahil abdulshakur wani babban jami'in leƙen asiri na ƙungiyar sanadiyar harin da ta kai ahmed abdi gobani tsohon shugaban kungiyar shi ma hare-haren amurka a somalia suka hallaka shi ranar ɗaya ga watan satumban bara akalla mutum ɗaya ya rasa ransa wasu biyu kuma suka jikata sanadiyar fashewar wani bam da aka ɗana a gefen hanya a birnin alexandria gari na biyu mafi girma a ƙasar masar fashewar bam ɗin ya zo ne 'yan sauyi kaɗan da aka gano wasu bama-bame biyu a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin cairo labaran duniya kenan kuka saurara To Madalla bari mu bude taskar rahotannin namu da harkokin siyasa a Najeriya inda 'yan takarar shugaban ƙasa suke yakin neman zaɓe a jihohin ƙasar Ga Mustapha Nasiru Batsari daga jihar Niger inda shugaban ƙasa Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP ya yada zango jiya. Mai masaukin baƙi gwamna Ma'azu Babangida Aliyu ne dai ya fara gabatar da jawabinsa a taron. wanda kuma ga alama jawabin nasa mai da martani ne ga 'ya'yan jam'iyyar PDP da suka canza sheka zuwa jam'iyyar adawa ta APC, kamar yadda yake cewa. I'm a PDP man, I was elected under PDP, and if I had left it, I would have resigned as a governor. Ya ce ni dai dan jam'iyyar PDP ne, kuma an zaɓe ni ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta PDP. don haka idan zan barta to tabbas zan yi murabus daga mukamina na gwamna ko da yake dai a cikin jawabinsa shugaba jonathan bai taɓo matsalar rashin tsaro da ya addabi ƙasar ba amma dai ya ci yana baiwa matasa da mata mahimmanci sannan ya bayyana mahimmancin jihar niger bisa la'akari da mashahuran mutanen da ta fitar. one the most prominent former leaders, of Africa, was born here in Niger State. The Odumegwu Ojiku was born in Niger State. General Ibrahim Babangida is from Niger State. General Abu Abdusalami is from Niger State. Ya ce ɗaya daga cikin mashahuran shugabanni a Afirka Dr. Namanda Azukwe da kuma Chief Odumegwu Ojukwu da General Ibrahim Badamasi Babangida da ma General Abdulsalamu Abubakar dukkaninsu tsafin shugabannin Najeriya ne kuma sun fito ne daga jihar Niger. To amma a ɗaya gefen na ji ta bakin wasu talakawa da suka halarci wannan taro ga kuma abin da suke cewa. Sunana Muhammad Yunusa. To gashi Jonathan ya zo garin ku yau neman ƙuri'a ku za ku bashi ku. Kuma ba mai ma nan ba ko ƙauyen mu ba zai samu ƙuri'a mu ba. Kai yanzu ba za ka zaɓi Jonathan ba kuma ka zo taron shi. Duk abin da zan iya yi na kan haƙƙina ne domin shugaba ne yanzu muna fatan Allah ya sauke mana shi. Me yasa ka sa rigan shi kuma? Saboda dole ne shi shugaba ne. Sunana Usman Director daga Usman. Gashi ka zo taron Jonathan yaya me zo taro? Allah kaɗai san abin da ke ciki buƙatar mu dai Najeriya ta zauna lafiya a samu ci gaba yadda muka ga hargowa mu ba mu ɗauke shi shirin ci gaba bane gaskiya a PDP nake kwarai eh. amma batun janata akwai gyara yadda mutane ke wahala ana kamfe ana wahala kaka ga ya dace haka yana da kyau a samu wani gyara wanda yake ko ba komi a ce kashe-kashen nan an bari Daga bisani dai shugaba Jonathan ya ziyarci tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma mai martaba sarkin Mina Alhaji Umar Faruk Bahago a fadarsa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To daga jihar Naija kuma sai jihar Gombe inda janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ya yada zango ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad. APC sat, APC sat, APC sat sun zama jiha ta talatin da hudu da muka zo. Ko gwamnatocin APC da za Allah za mu ja layi muyi yi gaba amma daga nan duk wanda aka ba amanar jama'a da kudin mali idan ya ci ya san abin da ya ci kuma ya inda zai karkare ranar da za mu samu daga hana zalincin sata za mu yi amfani da ita a gina makarantu a sa kayan aiki a samu malamai saboda ba abin da za a ba al'umma fiye da ilimi idan aka ba al'umma ilimi za su kula da kansu daga bisani na ji ta bakin gwambawan kan ziyarar da muhammadu buhari ya kawo jihar da kuma fatar da suke da shi na zo ne saboda goyon bayan general muhammadu buhari ko me yasa kake son general buhari ne ina son sa ne saboda mai adalci ne mutum ne mai gaskiya mai adalci muna so kuma saboda a samu canji a wannan kasa saboda ana cikin wani mummunan hali kana da katin zabe ina da katin zabe me za ki ce a dangane da wannan bako eh wannan bako Allah farin cikin zuwansa eh to me eh. kike a wajen shi Buhari zai muku kuma ta eh to muna so ya mana kaman ka mana wani sana'o'i haka na mata na cikin gida Hajiya gashi na ganki da hoton Buhari a gaban ki. ko me yasa kika sa wannan hoto canji muke so canji ake so canji canji eh. muke so he baba baba Buhari kaman wasu irin canji ku mata kuke bukata a muna so abubuwan da muke so suna da yawa kaman me ko zaki dan ba lissafi kadan a a suna da yawa ba za su lissafu ba to sai dai kuma wani jigo a jami'ar APC a jihar Gombe comrade garba tela herwa gana wudil gombe da bai halarci wajen taron ba ya faɗa mini dalilansa na ƙin halartar taron A ban je wajen an shi general Buhari ya samu farin jini ko ba ka zo Buhari Allah ya riga ya so shi a saka ko ka bi ko kar ka fi ma an bi maka in dai maka najeriya madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga sahabu imam aliyu da shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa sai a jihohi da jam'iyyar PDP take mulki ne ake jifan ari shugaba gullak Jonathan? Za mu ji fashin baki. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Makon jiya idan Allah ya sa kuna tare da wannan shiri kun saurari fashin baki kan irin matsaloli ko illoli da suke tattare da tarzoma ko cin fuskar da ake yi wa ko nuna shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan musamman bayan abin da ya faru a Bauchi. A cikin shirin kun ji yadda masana suka ce ai hakan reni ne ga shugaba al'amarin da ba al'adar mutumin arewa ba ne kuma koda menene raunin wannan shugaba. Abin mamaki sai gashi maimakon al'amarin ya ragu sai ma ƙaruwa yi. To shin ko menene dalili? Ga Nasiru Adamu Hikaya da Shimfiɗa. Jifar shugaba Jonathan ko tawagarsa a kamfe da ya faru a jihohi da gwamnoninsu su PDP ne ya kara tado tunanin ba mamaki son zuciya da jam'iyyar ta nuna zaben fidda gwani na gwamnoni a jihohi da dama da wasu ke ganin nadi kawai aka yi ba zabe ba ya haddasa wannan matsala. Ni ne mai suna DJ Yaro Awukari. Dan gidan DSK ne David Sabo Kente. Ba bana zaben gaskiya ba duk wani dan takaran da yau an kira sunanci cewa shi ya ci gwamnan Taraba. Dai kamfen nashi a Abuja ne. Bere je Wukari ba. suna na alhaji bello umar pro na party na da local government su in sun ce suna son david ba su laifi ba mu kuma idan mun ce muna son garba umar ba mu laifi ba don harkar siyasa ce nan ma yanzu a tuna zanga-zanga ce da yan pdp taraba suka yi abuja don nuna rashin su da zaben darius ishaku a matsayin dan takara maimakon imma tsohon mukaddashin gwamna garba umar ko david kente kamar yadda muka kawo a makon jiya ministan abuja bala muhammad ya alakanta akasin da aka samu kan neman yayi wa pdp takara a bauchi da bai samu haɗin kan gwamna isa yuguda da ba a kokari na in ga nazo zo Bauchi na bar birnin tarayyan Abuja na je na yi gwamna yaki na ja baya saboda biyayya don ba na son faɗa to amma yanzu tura ya kawo bango na ga abin da yake nema ba wai kawai cin mutunci ba raina yake nema idan ya ci gaba haka mu duk abin da ya ce mu masa to wa'inda ma suke taimakawa ya zo ya musu ture an je ana kama kamar maza wajen bauchi. Mataimakin kakakin kamfe ɗin Jonathan wato Isa tafi da mafindi ya amince da wannan batun sai dai ya ce. A wani jam'iyya ne ba a yi naɗi ba. a wani jam'iyya ne kowa da ya tsaya ya sami biyan bukatarsa a yadda yake amma dukansu kuskure ne yawansa ba zai taɓa yin gyara ba amma muna kan hanyar gyara don yanzu an yi kwamiti kwamiti na baiwa mutane haƙuri saboda irin wannan kuskure kuma a ƙarshe za mu ɗinke za mu ba wa juna haƙuri ba zai sake faruwa ba babbar jam'iyyar adawa ta apc ta bakin sakataren ta mai malabu ne ta ce furta kalmomin barazana da wasu gwamnonin pdp suka yi na daga dalilan jifan suna masu misali da barno inda ƙarar tashin bom ya zama tamkar hura us Mansur a filin bal ba su yi jifan ba don nasiha da gwamnar Kashin Shatima yi wa jama'a. Kuma abin da ya faru a Katsina shi gwamnan jihar Katsina shi ya fara hassasa in ma kowane irin fitina ne a jiharsa domin shi ya ce 'yan adawa ma kyankyasai ne a kashe su kaga wa'annan kalamai bai kamata ya fita daga bakin shugaba ba Kamfi na karkarewa da barin baya da kura da kuwa za ta iya binne muradun 'yan takara da dama nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya Kamar yadda ba za ku kasa ji ba ranar Litinin Bam ne ya tashi a harabar dandalin da shugaba Jonathan ya kaddamar da yakin a sake neman zaɓensa a jihar Gombe jim kaɗan bayan ya bar wannan wuri. Rayuka kuma suka salwanta. Ha kuma an yi jifa ga arin shugaban ƙasan a jihohin Adamawa da Taraba inda duka PDP take mulki. To ko me yasa sai a jihohin da PDP hakan ke faruwa? Tambayar da muka yi wa mai fashin baki Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano kenan. Kasan ɗayan biyu ne. To. Za ta iya yiwuwa wato uh, rigima cikin gida ce. To. Uh, ko wato su 'yan jam'iyyar shugaban ƙasa ko kuma gwamnatin shugaban ƙasa suke yi. Za kuma ta iya yiwuwa uh, daga waje ne yi musu ake yi. To idan aka zargi cewa su suke wa kansu da kansu, to akwai dalilai da yawa da za a su iya bayuwa ga a musu wannan zargin alal misali a cikin jam'iyyarsu akwai waɗanda har zuci sun yarda cewar shugaba jonathan ya yi alkawarin ba zai sake tsayawa zaɓe ba bayan 2011 don haka babu mamaki idan akwai waɗanda suke sa ran 2015 ta fice rana a tsaka sai ya ce shi bai yi wannan alkawari ba to idan wasu sun yadda a cikinsu wasu ba su yadda ba kuma in wasu sun saki wasu ba saki suka yi ba don haka babu mamaki akwai waɗanda suke sa ran idan aka zo zaben cikin gida wato primary za su kara da shi da aka zo zaben primary sai uwar jam'iyyar su ta buga son ɗaya kwal ta ce na ne shi kaɗai kada wani ya ce yana so sai idan ya ce baya so idan wasu sun ce ba a kai misafi wasu ba su ce ba to da aka sauko jiha sai ya zama na gwamnoni su ma sun yi irin wannan sun yi wato naɗa wanda suke so kuma wanda duk ba ta so sun ce ya da zaɓe to idan wasu sun ce a cikin wasu ba su ce ba don haka ba mamaki idan a jam'iyya ne ake musu idan kuma gwamnatin ce za a iya cewa tun da gwamnati ta nuna ba ta son a yi zaben nan ta bakin mai ba ta shawara akan harkokin tsaro wanda ki buƙaci a ɗaga zaɓe ga kuma wasu samari da suka yi zanga-zanga kan cewar suna son a ɗaga zaɓe. Akwai ma wanda suka tafi lafiya akan. Eh akwai ma wanda suka tafi kotu ko ina ji akwai wani ma wanda suka tafi kotu. yawwa ga wanda suka tafi kotu hmm. suka ce a hana zaɓe tun um, da gwamnatin ta nuna ba ta son yi zaɓe kuma mun san cewar sashe na ashirin da shida na dokar zaɓe ta ƙasa ya bai wa hukumar zaɓe damar ta ɗage zaɓe idan ta ga ana tashi tashen hankula. Hmm. Za mu iya cewa cikin suna suna yin wannan tashi-tashin hankulan ne da kansu yan hukumar zaɓe ta yi amfani da wannan sashen na ashirin da shida ko kuma na tsarin mulki sashe na sittin da hudu wanda ya nuna cewar majalisar ƙasa za ta iya ƙara ajalin gwamnati na wata shida ka kuma ƙara na shida in shidan ta ƙare hmm. in dai ta gamsu cewa akwai tashi tashen hankula ba za a iya zaɓe lafiya ba. to kaga idan wannan ne su za a iya musu wannan zata to wannan kenan amma idan kuma aka ce watakila yi musu ake yi to a nan kuma abin da za mu mutum zai kalla shine gwamnati ita ce take da ƙarfin iko da ma'aikata da kayan aiki da kuɗi wanda za ta iya gano waɗanda suke yin wannan abin a hana su kafin su yi ko ta kama su idan sun yi inda ba ta yi ba sai a yi masa zargin cewar to ta gamsu da abin da ake tana so ne wata gilda man da ita ma da za ta iya yi sai aka yi mata aka hutar da ita ko kuma in ta ce a'a ganewa ne da ta gano waɗanda suke yi ba kashi ne a ɓangaren ta in ta ce ta gane amma ta rasa yadda za ta yi da su kashi ne a ɓangaren ta hmm. in ta ce ta gane ta san yadda za ta yi da su amma ba za ta iya ba saboda wasu dalilai nan ma kashi ne to kuma idan gwamnati ta nuna kashi irin wannan to ba kuma ba ta da dalilin da za ta nemi ta sa ta ce a sake zaɓarta. Wannan shi ne kallon da za a iya wa wannan al'amura. Na, yaya kuma ambato ko kuma ƙoƙarin cewa watakila ‘yan hamayya ke musu wannan? shine idan yan hamayya suke musu shine wannan kallo na biyun da na yi mm. cewar idan yan hamayya ne suke musu to ai gwamnati ce take da kuɗi da ma'aikata da kayan aiki da ƙarfin iko na ta kama waɗanda suke yi ka mm. hukunta su mm. kuma ta ma gano lokuna shirye-shiryen yin ka tare ta hana su duk wannan aikin gwamnati ne Mm. kuma mutane suna zaɓen gwamnati ne don ta magance musu irin wannan tashin tashinar eh. idan yanzu gwamnati ta ce ita ta kasa magance wannan kuma amma tana so a sake zaɓenta to kamar ta yi kira ne ya ta ba kan ta wuta tana cewa ga mu ne din wanda muka kasa magance matsalar ku kuma ku sake zaɓar mu Masaro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Nasir Adamu Likaya da kuma Kibahiro, diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka masu saurare kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned both. Haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mai maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce ya mu taimana daɗi amma mu barge na ramin mu Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ya ko ake. Haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yakin da dakarun Ukraine da 'yan tawayen da Rasha take ɗaure magindi suke yi ya kashe akalla fararen hula takwas a gabashin ƙasar. Gwamnatin ƙasar da jami'an 'yan tawayen sun tabbatar da akalla mutane 22 suka jikata a raran ranakun litinin da talata wani ganau ya ce ko'ina ake jin harbe-harbe da ƙasa da ta sama gidaje da gine-gine suna cin wuta tun daga sama har zuwa ƙasa wasu mazauna garin donetsk da valentin voloshina sun ce babu abin da suka rage da su duk abinsu kayansu sun kone kuma abin da ke tufafin da ke jikinsu kadai suke da su dakarun ukraine sun ce sun yi asarar sojoji biyar kana 22 suka jikata suka ji ciwo a fadan da ya barke fada da ya zafafa yankunan donetsk da lunshank da 'yan tawaye suka mayar kasarsu yakin ya ƙara tsamari a wajejen garin da da ke karkashin gwamnatin ukraine biyu bayan rugujewar tattaunawar tsakanin bangarorin biyu da suka fara yi a belarus ranar asabar a ɗaruruwan sojojin chadi suka shiga yankin arewa maso gabashin najeriya kasar, jordan ta rantse sai ta mayar da martani da zai girgiza ƙasa a kan kisan gilla da ƙungiyar isis ta yi wa sojanta babban sakataren majalisar ɗinkin na banki mun ya nuna bacin ransa a kan yarjejeniyar da bangarorin sudan ta kudu suka ma wadda gata nan bata bayyana matakan da za su bi ba da zai kawo zaman lafiya To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri. kafin mai sallama bari ka gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Reverend Dalhatu Abdu domin auren ɗansa aboki Dalhatu wanda zai auri Mary Ezekiel Kadala rana Asabar da karfe 8 na safe a majami'ar Shalkwatar Ekuwa da ke Jos. Allah sa an yi a dace ya da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Muna kuma taya Professor Dennis Itiava wato jajen rasuwar mahaifiyarsa wadda za a yi jana'izar ta ranar litinin mai zuwa a jihar benue allah kara dangana yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu na yau jim haman alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.